الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا شافوشي يوم الحجة 1435 نادي يكالنا الهجرية najin daidai bai tafi guwa wuta yin tsaguwa ce oktoba 2014 kalendayen miladiya nan mai katunye bace daga littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya sheikh muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala من قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للآملين وحجة وحجة على العباد أجمعين بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامه واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب الآلية فترك, فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعدوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبصيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافئا لإباده من بسم الله الرحمن الرحيم ya cabe suna ya ce ci ar-rahman ya turama da shi na ramuna na wake mumini ga kafiri shi bai shi wani ar-rahim ya ci daga nimu ya daga ramu la ta mumini ya fali kiyami na alhamdulillahi ya bi kwata tabbatu ya ce ce bugin wewo rabbil alamin asna jali ta na wal aqibatu lil muttaqin ya je zaba wangi wuludin ya zai de da suna ce na wala udwana illa ala zalimin mituma wa fi a sai ta ce zai ji da ji zalunci nan wa shaɗu an la ilaha illallah in ji rikya da zai zaji buta da gaske na sai Allah wahdahu gogi la sharika lahu da yana gafo nan almalikul haqqu da tunaji mulki ya su ya gaskiya nan almubin da tuna wa latu lamar matin yana wa shaɗu anna muhammadan abuduhu wa rasulu jirki da adam muhammadu wuce ya tsoye ci yau tuce ya tsoye ci muyo na khatamun nabi ga nabi ya go wa imamul muttaqin Nga mai da shi cin da jade da sun tsoye ci na sallallahu alaihi salatu salafin tsoye ci lutta bata ya nabi wuce wa ala alihi to zamiyo shi wa sahabihi ta sahabiyoshi wa man tabi'ahum bai zane lamituwa bi ihsanin bi bolo-bolo ila yau jini har da falkiya minan amma ba'du zumanana fa inna allaha ta'ala lillahi hakika allahu na latuna rasa na rasulahu muhammadan wato Cuna ya ni muhammadu na tutun sallallahu alaihi wasallam bil huda bi bawi wa dinil haqqi bi dini ya gaskiya rahmatan lil alamin ebulu sarama bi yagunu ya litabata wa qudwatan lil amilin mulu fe zane zai je lutuna sayana al qudwa ngai zane ga sayana al amilin zane je lutuna wa hujjatan ala al ibadi mulu fi hujju ya wushi ajma'ina bayanin abe gan su ci biya ya matuci da be bayyana bihi wa bayani ji wa bima anzala alaihi yani be na cin be minal alkitabi ya alqur'ani wal hikmati gan be hikima yana ga sunna ma fi salahul ibad yan dondona layaji ta wuji shi na sai na ya bayani wujina wastiqamatu ahwalihim ina la hali ya shiga ta ya kwaye goro magagina na ya bayani uji dini himu wa a addini abu to rayuwa abu min al aqaidi as sahiha ya aqida na ja ta zuna wala a'mal al qawimati bi tunai ta ya kwaye na wal akhlaq al fadilati ta tabiya wangi wangi jina wal adab al aliya da ladabi na shi ala tunai fataraka sallallahu alaihi wasallam ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam cha alumu lugwa ta ce akwai goro na tiyana lailuha kana hariha ya shu tiye wa gai gidin la ya zigu anha sandon da fanke ko lugwa illa halikun sai zana jan da kada sai ci goyi ta fasara ala zalika ummatuhu e cin ba wannan gaba ne na fe da zata allazi na zane shi istajabu lillahi a yi ya sakona wa rasulihi a yi ya tucina wa hum khiratul khaliki zane shi gayi zai ji da alkhairi gan min ya halitta shi baya na shi na min sahabati min ya sahabe shi wa tabi'ina da zai na wallazi na taba ohun bi isani an gani da zai yi lamitu bolo-bolo ne faƙamu bi shari'atihi a ci malaki a cikin sun shari'a na muhammadu wata masa ko bi sunnatihi a magwajin wasu na ya nabi wa abdu alaiha bin nawajir a magwasun da kai A ƙidatan to ba a ƙida wa ibadatan to ba ibada wa kulukan to ba tabi'a wa adaban to ba fasaru za mu ci tafi humu ta'ifa a gai jama'a na shi allazi na zane shi la ya zalo na alal haƙƙi a kunke abu a taciyar gaskiyo zahiri na magala tuna la yadda ruhun man haza lahun da gaiwa gun ga fiye da kinku ga ajiya nan za mu ce wa lagun tsawa au khalafahum da na magali ya ba ce wa lagwa su sunna na biya nan mu lagun tsawa ma hatta ya atiya amrullahi ta'ala har da kafu na umul ya ce cabibi kamiya likiyamina ko wa hum ala zalika mata ce ba wannan wannan hannu shekhu samin gayi walillahi alhamdu yi jin yabo ya tsoye ci ala asarihim sa'irun bici zanda ya zanne shi gabo ya mi tu zanda ya ce da zalo wa bi siratihim bi siraji ma mana bi etaji ma bi ezadaji ma almuayyada na atuzuma bil kitabi bi alqur'ani wasannaci da suna nabi na ta zine na muhtadu na ngaye ya lajin ba wuce lamito na kulu zalika ya ganna gan ta ne a macin lahi ebo yi ba zai ni mana to jin yayi nan wa bayanan yi mai jin bayani ma ya jiwu yanayi wajibi an ya kuna alayhi kullu mu'mini yanin mai mu'minin doro tana wa nas'alullah ta'ala ya babatoci an yi sabita na ce ya yi cikin ɓe wa ihuwana na da ya gi shi almuslimina na shi musulmina bilkauli qawli sabiti ce ya yi cikin ɓe e e e da ya gana jirgin shi kenan ma ne gana fiye da ne gane gafiya nan ya gana jirgin musulunci wannan fil hayati duniya rayuwar jannan wa fil akhirati bi fali kiyami wa an ya haba lana yi mai babatu ya ce mutuwa minu daga bugun rahmatan ya rama innahu al wahhab yace wace ya tune ta gairiya nan wali ahammiyati hadha al mawdu' yabo muhimmanci ya mawdu'i nan yabo muhimmanci ya wa tafarruq wata farrukin al-khalq fihi da gigan gire-gire na halitta shi lamarin na wani a hababutu shehu samin wa an aktuba don yuka ala sabilil iktisari kwakwaro a kaidata na yanayi a kaida nan a kaidata ahli sunnati wal jama'a a kaidayen ahli sunnati wal jama'a wahiya ngayi al'imanu billah yanzu la imanu ce. wa mala'ikatihi da wuji? wa kutubihi da litashushi wa rusulihi da shi ya wa yawmil akhiri da foyan alkiyami wal qadari da eh, ma ga kaddara khairihi wa sharrihi to alkhairu to sharru sa'ilan illaha ta'ala yi mai bagace na latu ne an ya ala zalika sai ci lugu tuna da ilo da na fa'un lufe khalisan li waji ya ba fiskan ya ce shi muwafiqan li mardatihi muluji dacewa bi kwaden da yardan ce ci na fi an li ibadihi mulu fi ina ajin wushi ya ce ci amfani na babu gawai ya kakin yau man canin ga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ibu kwata ji tabbata ya allahu na jali ta kwata nan wale ga aya na nan ba na jiga alhamdulillah rabbil alamin allahu suna ya ce ciwo rabbi ma suna ya ce shuro ko ale ga Allah ngai zanen uluhiya nan ngai zanen ajibu ta ma layin doro fau ba canu ibada bata yin yada yin aduwa ya taimakowa yin yanzu yin aduwa ba ya sallah ya azun ya ruku'i yin sujada yin aji yin tawafi ya wanzu bata to ibada na kenan to yan gami sun to yan gabba to yi yagban bata to ya ci bogin wuyan rabbin alamin ko itina jalita bata nan wale ga ga rabbu nga yi ya suna jalita nga make mulkiyo nga mai ya zazikyo nga mai rita dibiro nan ya tun ga yi ga rabbu wuyoko ko wata ɗaya bata da tabbata ya allahu man yi jin bayani yana ya riƙe tsakani alhamdu to a shukuru da a sanawi na amma ya ji bayani wuce to bayanin na ya bugu da duk fujin ya buya to ya ci ya bukata to ya ci bugin wuyan wal aqibatu lil muttaqin ya jake ba wangi wanda sai ya zai je da su ya ci nan wale gan babon nan manya sai satu ke biye doro ne zage jina ya zo shucin kyaye zo bayan lamarin na wule ko a na jani sai ba duwa ga Allahumma ahsin akibata na fil umuri ha? Allahu ya ba wa duwa ya e bayan yi fiye zo ba wangi lamarin kwata annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna rajula idza bishishi la ya'malu bi amali ahli aljannati wa filu tun janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ina da a janna wuce na ga zira ne sai bi ku alai kitabe na kayu shi zo ina kari na shiga shi zo fa ya'malu bi amali ahli an-nari mun taro tun gini nan sun mai mu shiga gandan nan sai ce gwayi ta wata ije zuba wangi wadda zai je dai da sun ce ci nan ke takawa layo ke da sun ce ci an tabu da laha wajibutu ya ce ci ala nurin min allahi ta a cikin daga ba ce Tarju Sawa sawaban layi ebani wa wala da ya ce ce nan wa an ta yi ta niba masu tilla wa lafiya belin bayan su kai ala nurin min allah ta a askiyo daga ba ce ta khafu iqaban lahi ya wani wasu na zagayen ceci na ina ya takwa lahi na ngaji ke nga da man wace ma ji fasara ya takwa lahi ga ngayi an ta ja'ala bainaka wa baina azabil lahi wiqaya tsakani wa bi azaba su kwara gan yin na lazalu azaba ga ki mu za su bayan wuce ji mu to ki amfani takwa lahi takwa lahi ngai lazalu aljanna tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya aljanna za ne ji ya jugu na gai zai je da sun so yace nan ko ijaza ba wangi wada zai je da sun so yace nan wal aqibatu lil muttaqin e ta fi ibu e yazu e da taqwallahi ba alaykumus siyam ya ne jami'in majina azun ji wajibi ta ce bu kama ku ci ba alal da zina min kablikum ke mina allum ji wajibi ta ce zai bi ka ne nuna la'allakum tattakun ibo ya da su yin ci in zai shi wali ya tsoci ci da ke lagadiyar da su ya e na. ala inna auliya allahi lalle wali shi ya tsoci la khawfun alaihim da sun adamu ya wala um yahzanun amma li razana ya allazina amanu zane ja imani ji wa kanu yattaqun amma ga da su sai ci na ko eze ya gaskiya ke gaskiya ci na gama na da na bawu da na yi da na tawidi da na shirka da na sunna da na bidiya da na wangi da na dede da na ya kwa na bi da na ya kwa makiyin annabawa shi da na wa ya kere wace lamar tu gaskiya bai da sun ci ko mai laha ya no in laha ya gaje da sai ce ci ya ja'al lakum furqanan ce ci ga furqanu la ne eh, ya doga nage gyanu ko ji ana ko e zaga dan bayi bo abe ke o gaje da sai ce na ce ci wo wazu daga bayi ba wuce da bago wa man laha zane gaje da sai ce ci na ya ji lahu makhraja ce ci ga wanzu layu waya ruzuku umayu arziki min haisu la ya tafi to ba nan ɓayatuwa nan e bugo yando ne zagaye jina ki ce cewa ga min jin dan ha mi ga jin ki ce cewa ga min jin mi ga fayin ba ki ce cewa ga min jin miga alele ki kice cewa ga min Idan ya daga kin bi na kun kice cewa ga min jiyo ya daga jin alkhairi be ba mi kice cewa ga min jiyo ke wa ga la tuye la de la mari no kan duro ci di da sai tuye muji tuye gba umaji ta'assubanca umaji kabilanca umaji tinyeliya yarda ya ci da ba wa na diga wala mi na wa dan bai bo fe wa tuye go wazo ko yo ko ga wal aqibatu lil muttaqina Gamana wa sai da su lokaci wuyi waga kuma dadawa gama gamana gaskiya diga dabu wacce mai da su ya ce ce ya gaskiya latu inna lanar sun rusula na wallazi na amanu fil hayati duniya wala uduwa na illa ala zalimin uduwa ne bibitu a fi a sai ta cin a zalimin shi wale ne ga abun na wani zane ji e, be poni shi ne zai je ji zalunci nan e bogo e zugan be zalunci ji e zai ji ti zalunci ya ji laifi wa minum zalimin li nafsihi wa minum muqtasidun wa minum sabiqun bil khairati e za me ji zalunci zalunci wa ji duki ya kugi wa yayi mewa kashi wa ci bawa binaku wa ji jiwogu wa ga ya jiwo shi na wa ganya wa ya alikali wa zalunci wogwagi majin haki wa wake wuce lada ayu ngole ne ba ta kiyo na ji zalunci A anai maga zulmu zulma tun mai qiyamati zalunci wa labaji ko biya ga fa alkiyami zalunci na ci maga zalunci na ganci na sukun uyi sace kiyo shirka ji inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci wuci ko a cingaga mu yau wajiga ne ako wale gan ezu ji za zalunci wace zabi na kun wajen masiba kama da yara nini dogo ga zaji zalunci wace gi efo alikiya ne be don na gaba tun wayo ne ko omo ti zalunci wuce na wajuna wale ga wayu da gwaji zandoro giwa ga wa ko to mai zashi kiya masu kwabe wa bali ta fi fulfal kiyami mali hazal kitabu la yugadiru tan wala tan illa asaha kila litafi na ta tangi to ko adina na ɓata ka ba. Zalin wuce na waje zanne ijo da na wace le zandoro kiya na ifu e alkiyami ga dabe mun laza jiyawo ani diga fa alkiyami adabi zan ba ta bi fa alkiyami bi salle bi azun bi zakai bi aji amma mun bi nan giza na to ko mun bi nan ko zan ci ba mun bi nan mun ci zan bi na ko mun bi nan mun da zan nan mun bi nan mun goja zan nan mun bi nan mun ja ki zan na aga lalla da ya salla ala ya zan gbazu nan ala la da ya zun ala ya zan wu nan ala la da ya kazan ala ya zan gito ko nan da ya shiwo mai kyau mai zalin na mashi na ganin alawa ba ta yara ladawa ma zore a cakule su zaunci a cikin kudu a cikin lada nan wale ga hakki halitta shi yin nan mini yana zalunci ya jibi ya zanen wala ba kabari za shi kufu alkiyani alkiyani ma ke dabe ba ga shi kufu wale ba ya ce da zan taɓa da rasu race wani wani ya gama la'anari ga zulmi zulmi tun yawon kiyamacin zalunci ba shi kuma jibiya da fawali kiyamiyin a na bai jiriye yin wanja ma a na bai jiriye zalunca a na bigan a shi da laha zagayiri na yanzu an mace du jiri na nan lashe. da halin jauri ne a na bai jiriye ce zalunci ba gama na shekul islami ibn taimiyya ga inna laha hakika tsoci yansuru al adila walau kanat kafira ka daula ga yi kafiri jama'a ya jin adalci su ku ga ya nasara wala yansuru daulatal zalima walau kanat muslima ka daula kan ga daula musulunci amma zalunci ya su gwaje sai ta yi nasara ku yau ko yau ga ne ba za zalunci mujin su be ne kawanya wai dai na wala da shi Hmm? kàtún náà wẹ̀ wú náà wẹ̀ láwùyé tẹ́lọ̀rì náà wẹ̀ jiná wẹ̀ bá àdé kí àwọn ọmọ ẹ̀tìn ládọ̀ wáyé wáyé sàlámù sàlámù èdè náà láàrúgbọ́ ọlọ́tún ní káwàá táwọn èdè náà too expensive ah lóde èdè táwọn fẹ́dà lánàá ti wú wa an illallah in sai wahdahu bogi la sharika lahu ade na rafu bacina almalikul haqqul mubin ko mm. etu ne ji mulki ya gaskiya nan wale ba no diga shahadu an la ilaha illallah na kima ne la ilaha illallah la mabuda bi haqqin mm. illallah aje zai zaji buta da gaskiya na sai Allah ko la ilaha illallah kiji sunnan ga ya alhasanatu man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa adana ja alkhairi hum min fazain yawma idhin aminun la ilaha illallah kake ya wa tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu yawa sai gbe sai ci bai ne mai ga kirkirma la ilaha illa kake kalimatun tayyiba daraba Allah matsalan kalimatan tayyiba tan ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fi sama la ilaha illa Allah bi kake yi kalimatul haqqi ko kul ja al haqq wa zaaka al batil inna وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أما ولي لا إله إلا الله ونري من دفع لا يتروي غير ركن يما من أركان الإسلام بو لا إله إلا الله نقول قاعد diga gozuma wace atsu wa dali janna man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala janna sanne ga karshe ga Allah wannan wa da la ilaha illallah ngayi je koyan aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga gaman shaida la ilaha illallah zana jirki hadisi rubuta bi gaske na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah ne muhammad mai tuce tuce wa anna isa abdullah kalimatu alqaha ila maryam ruhumin annabi isa mai wuji ya tuce ga tuciwi wa jannata haku aljanna mai gaskiya wa nara haku aljanna mai gaskiya a da khalaqullahu aljannata ala ma kana min amal ta ci kula da ga da aljanna la ilaha illa allah ngai go jaza so gama la ne da ga usama ga aka talta ba da an kala la ilaha illa allah wa yuba ni la ilaha illa allah gana ngoni falala na bata la ilaha wa ajiza fanara so ga rutu labire ya al ilmu to al yaqinu to asiriku to almahabbatu to al'inqiyadu to al'ikhlasu to al'kufur bi taguti hadda karshe inna na la ilaha illallah ya na wai jinwa wai ji shirka wai ji siriya wai ji to kwa wai ji anabi to kwa wai ji tsamu bi ayan tsociya wai ba hukunci bai yin doci na dilita a fi tsoye tsociya wacce ga ku gaga yin ci ko yi ci ko wula a lallina? falin ne batun gaza wazo musulunci Allah kiyaye ba da istikmali shuruti wanti fa'il mawani wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu madirki da annabi muhammad wujin ya tsaye ciyo tuci ya tsaye ciyo na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ji sunna kaman ga muhammadu ga ahmadu ya bu ayati min ba'dis mu ahmad ga ma ya al-mahir alladhi yamhu allah bi al-kufr nga mai ke ya alhashiro nga mai ya a nabi magayi nabiyu rahma nga mai nabiyu tauba nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mujiyan su yi ciwo ya bu shi sun latin rasu ba allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid harami ila al-masjid Alladhi, aqsa allazi barakna hawlahu ita ce tabbata ya ce cinan la wujuda sanan ni shi annabi muhammadu falamma kama abdullahi duhu na wuji ya ce na kyau ci feyi yi, ci na zai wuji na dana annabi Muhammadu sallallahu ko in kuntum fi raibin na zalna ala abdina ya ga yi shakka ya ce ne ci biya wuji na zai wuji ba wannan ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bago a annabi muhammadu wuji ya ce wa jibu ta jiya ya ce eh, jibu ta ji annabi ya ko yo a annabi muhammad sallallahu alaihi wa ngai zama fari na ka janna yin gadana ibu hadisin a ci baba janna fastaftih fa yakun al-khazin man anta wa ga biye kwaya mu ya janna da ne fa janna ga wazo wa ga muhammadu ga to ga abin biye kwaya ga biye ya zanu cika mi wana annabi ga mu makamul mahmudu wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi sallallahu alaihi wasallam yo ya ya ta inni rasulullahi laikum jami'a to ce yanta ci mai bai bai ne to faje ko to fa bokun to balare to zaji balare ba to zangi to jenu ko kana nabi ba su ila kawmi khassa wa bu'ithtu ila an-nas 'amma annabin do ya tunda ba jama'a ji kana ma tun da ba zangi bai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai shi la mujaza yiri yiri sai ci ma alkawar labiya na ba ne gwali an da bayani gamun ga annabi muhammadu tumbi ya mai da mai ga imani dibi la tu'minun nabiyyi wa na hu ya ga imani ya ma tun zuma. annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shari'u wa dambu har felu addinin magadi nasara inna sun rusulana wallazina amanu fil hayati duniya zai mata ce ba wani ku kiyabuwa a dambo ka'i da je ba sai na ta zalu ta fatu min mati zahiri na alal haqqi annabi sai ji ba da har tu babu nabi tu fi lawunan a ga annabi wa da fayo gancan annabi ga afala kuna abdan shakura mi ga sha mi ga fe wuji na sai je boya sai ci na amma ke yi tuce sai ci be ko ma kana muhammadu ba hadi min rijalikum lakin rasulullah khatamun nabi a ga nabi tuce ya ce ce mu la imani waji ga wuce manuyi ta'atuhu fi ma amara yana nabi gajin murni ga waje na wani waje wani foro bai tauhidi bai salle bai azumi bai zakai bai haji kuranu gbai bai be ji bai yade bai lili bai ogaga kirki ko bai waye wangi bai waye limi alkur'ani wa waye limi alisi bata ne uji foro bai nashi wa tasdiquhu fi ma akhbara ina annabi ga ya labari na wannan ya gaskiya anabi ya labari ga al'arshi dabo ya labari ga al-kursi dabo ya labari ga aljanna dabo ya labari ga ina dabo ya labari ga sirati dabo ya labari ga tawafali ya ya labari ga dajjala ga jikin dajjala ga ciya ya labari ga annabi sa ya ciji ba ta ne ai ma da duni ya labari ga zaba kabari gaskiya ni mai kabari mai gaskiya mai labari ya ci ba ne wa galiyari buma ma ha anuhu wata jira. yana nabi ga kan ga wani lugwa na wallo biya biyu annabi kan shirka in kan siri in kan zawu in kan layata in kan kuralo ko in kan zalunci in kan binaku in kan milatutun yagba in kan cinye le in kan hasada in kan zagayi in kan gamana in kan tokoji in kan mila in kan kucibu ba ta yana da janibi ga kan wallo biya biyu wa an la ibadu la illa bi mashara shara wa ma ajibu ta ce ta sai ni bi da shari'a ne muhammadu wannan ku yau don ko ma na sallu kamar ra'aytu muni musalli yaji sallah ke mene ne yaji sallah nan khudhu anni manasikakum ke mene jaji jina da mi yago bi ma ne ndo ga ga wajin ci ibada nan ke mina ne bi gaji na ga wajin kada san zan wucewa ga ne bi ci gefe ne mu ku yau ko mai khatamun nabiyina annabi ya nabi zumago annabi ga ko timati biyan nubuwa ngai annabi ya karsho wal imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam yace tilu tabatu wa ala ali bi zanuji wa ashabi wa sahabuji wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin nabi zai lami to ya bolo bolo da fa alkiyamina wa ale ga annabi ga da she zai da sai ce no annabi ga da she an ta kwato in ana sayyidu walad adam dinga da shi an ta bata bila fakhru majfari mai jan wali ne ya ta hadisu bi ni'matin lahi ay jan salatu ya nabi ya bayna Allah malaikata yusalluna ala nabi sai ci ga malaiku je jan salatu ya nabi ya allazina amanu ya ne jai mani jina sallu alaihi wa sallimu taslima fi jan salatu ya nabi ba no jiga wa alihi zami nabi jina agai ala ali ala jafar ala aqil al abbas to yi mishi ya annabi ya tsaka fi mini ahlul baiti dan gani bi ya gishi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami wa sahabi bi sahabiuji sahabi ga sai ga kun bi annabi amma imani jibril amma jahili ta ci imani wuce wani fe sai ba gafara ya sai ba yarda ya ga ja to kuma ga ja mutunci ma ọmọ ilẹ̀ ẹ̀dà kíríkì ọmọ sàn ba wuyan sàábẹ̀ ìmọ̀dé àlẹ́kẹ́rì gan bàwẹ́ zanbit méjì sàábẹ̀ àná gọ́ọ̀jì gáà ní ọkọ́ yau sahabe je lamila to anabi zando wani gaya biyo zuma sahabe je ta gando ci ga ba wa sahabe mali ba Allah kalla mutu ga zawon ma mutu fahimta ya sahabe anabi je wata biyu sabila man ana ba ilayya wa man tabi'ahu bi ihsan zai zalami to bolo bolo bulu ila mi jabi falik yamina wala anabi ga khairun nasi karni sai da alkhairi game za yi wani karni yawon sun mallazina ya luna hun kaganci da jami tuwana sun mallazina kaganci ya luna hun da jami tuwana amma ba'adu bayanana fa inna Allah ta'ala hakika Allah da latuna arsala rasulahu muhammadan sai a annabi muhammad annabi muhammadu tuntun bil huda bi bawi wa dinil haqqi ga dini ya gaskiye rahmatan lil alamin ebulu firamu ya alita jibata a shatsu ya ciga to annabi muhammadu to ko wa ba'athihim rasulan ya yatlu alim ayatika rizaki wa alimuhum alkitaba wal hikma ci tutuci siya na sai la'aya bai hikima na annabi ibrahim gannan anabi isa ga ya ce min ba jismu ahmad tuce abebe zuman buwa yi sun nugan ahmadu kama yanin mamadu tun ci ma yanin mamadu tutu ya almudassir kum fa an ziro rabbaka fa kabiro rujza fa hajjur sai ci tutun bi bawi ya dini ya gaskiye ya gudu fira mu ya lita bata inna arsalnaka bil haqqi ko inna arsalnaka yau tun gangan ga gaskiya wa ya bushara wa majikiya wa ya nazara ɗaba mawulun firamu ya lita ipata wa kuduwatan lil'amilin e a na di mulu fe izane a sanye na zai je lotuna fi a sanye mana wa ma'ata kuma rasulu faku zuhu yana tuci ga Allah ne gaji ya goma na hakum anhu fantahu yana mun ga kai ne lai biya bi la kadka lakum rasulillahi uswatun hasana yasa ya da yaye bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami ko la tuqaddimu bayna yadayi wa rasulihi ya gashi tsoye ci bi tuci jama'a wa hujjatan alal ibadi ajma'in ko kuma wani fi hujju ya wuce shi bayanin ego za an yi befo alkiyani ga ma za a je mutumul mursalina tuci na ji mutum ya yana je ne ya e be ga ma ja na yin bashirin wala nazirin tucin doro biya ya sana ya yi bushara ne biya zane ma je gargaji na biya e ya ga hatin aga mu wala tuci a kiyo so ta tuci tubiyo ya Allah ya kuna lina ta ya Allah hujjatun ba da rusul ya e bai da ya e e bai ga gan yadda ya hujja ya bai ga gan haji zai ta wuya ya mini ya tuci ba nan wa in min ummatin illa khala fiha nazir adi al'umma da ba sai shi za ta ci tusha wala kad ba asna fi kulli ummatin rasula ya ce da ta al'umman nun ne Allah wa shtani bi taguta ajibu ta tuta malaka min taguti wuyo ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai yin sahabi shiga hajjatul wada'i kuma to ci gabi ga kiya ga fali kiya ne tin bore a ga ya jira an ka kan ballagta risala wa yau wa addaita al amana ma amana ci ko wajata fil wajhadi ne ko su ci haka jihadi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ji ko gudu sau juta cikin wuce benin a na biyan wuye wa magadi wa cibe ga amma ka kuna mauna na bidan jiwa biyani eh zai je lasa ko a libi zanen dambu yuballi shahidu minkum alghaib zanen ga dambu wuyin ya zanen dambu wani gama lawa lita kumin kumbatu ya rubu ne da alkhairi wa ya amuru na bil ma'ruf wa nahana anil munkar udambu gama la ya tare kawai labe zai je ilimi na gan la tubayyinun lahu lin nasi wa la taktumu no ya ga bayani ya addini jin ga je ma so gaskiya yau ibo e zan ci be ga wuli anabi ya ni wuli anabi na nan ga zai je la sakwa anabi ga na de shi ya ba bayani jiyo ngoma ba takada ma la takada da wobo ngoma yore je no wona fe ji wazi no ma be tv no wona fe ji na ko bayyana bihi wa bima anzala alayhi min alkitabi wal hikma an bayani jin biyoyi yin na ce cin bayu ya alkur'an ga alhikma na a sha cin ci cin daga ba ce ci hikima ma ba wani ngai kiyo ngai asunna sunna wala ne ga ala inni utitu alquran wa misluhu ma'ahu alquran la inde dojuyi pamba gani da kiyo gani biyoyi ya hmm? wa anzalna ilayka dhikra yitituba baba yawe na lin sai yabo waji bayani ya zangi ma nuzila ilayhi yana ci bayana ebogo sunna ta cuci shi sunna hujju yi mutawatir yi ahadu ahadu daga tazu da ba ni bayani yi hujja a gaji a yajin hujja da hadisi a hadu ya akwai la hadisi a hadu ji hujja aqida ba na yi aqida ya mu'tazila ji hujji ba wuyan ahlu sunnati wal jama'a ja a naga bayani yan doro ji ce ci ga yadda ci alama kogwa asarikatu asariku asarikatu fakta wa aidiyo ma zami ma kasaba na kalan min Allah amma a naga bayanin ga suga rubu dinari la tuqtul aidi illa fi rubu dinari kuma ma bawo wani kun je ganga ne biya da naniya to ita ga da alqur'ani ga aqimu salata ya sallah kuki kini wa atu zakata ya malas ya malas zakaya amma asuba raka guba zuri raka guni magari raka guta lasari raka guni shay raka guni eh, ishe raka guni asuba raka guba zai ji bayani na bata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani wuji sai ta ga wani lalin na sai ji bai timani ta ta ilai sabila amma ya fanne yau mu tarwa ya fanne ya foye foye yau marafa ya fanne ya foye kaza ya fanne ya ya mu shiriki ya fanne waji tawafi an yi waji kaza an yi waji kaza zai ji bayanin nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ci ga inna safa wal marwata min fa man hajjal baita aw tamara fala junaha la an yatawafa bihima annabi sallallahu alaihi bayani wujugan ibda ubi ma bada Allah bi echa be na sokocha be na ne ji sayo mana ne ga bayani ji kullum matsala kuma mai tatuwa dam wala mul khinziri amma mai tatuwa ne kana gulajin alali mana ne bi da bayani ya shari'a da jibril eh dambo na laza lo alijanna sai na nabi anabi wuna eh madambo na laza tsobe na na sai na fi salahil ibadi yanzu ta wuce shi wasu a hawalihin fi dinihin wa duniyahu lambar ya maga ta zutuwa to rayuwa na waje ba da jiniya to imanin sallah to zakka to haji to ibada bata na ya bayani uji rayuwar yi ne ya ji siyasa kim ne ya kunya kunan ne ya shishi nan ne ya ji rayuwa kim ne ya ji yawa kim ne ya lawa kim ne ya kukunan kemina ya shishi na kemina wa fatufu wa fana kemina wa gagagana kemina wa lilici na bata ni ba kijin annabi ba bayani wujin ya ruwa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai hatta ta kemina za ji shi fata jina hatta ta kemina za su sabai na bata sai na annabi bayani wujin min al aqaid sahiha annabi bayani jin ya aqida wangi wangi imani ba tuci imani ba mala'ika imani ba tuci imani ba yani imani ba litafiji imani ba kaddara ibada ji ya tuci hali wulu ta zu ko wajibu ta kuti ma wajibu ta shirka ma wa falaya ma ko waji siri ma wa waji tsubu ma waji kujiba bai zalmai na ji tsoya ne ma wada ji tawafi ya kabari ma wada ji buta ya wali ma bata ne bayanin na je wala amalil qawima da yakin wangi wangi shi. wal akhlaqil fadila ya tabiya wangi wangi shi ga malamina na sha gaga na na sha ki tabiya ne dole na na sha kana kullu qur'an tabiya ne daga alqur'an anabi ji foro go wato sai anabi ga yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' ya goye zai ke cikin mana sai na da sama na goye a nan gidi forogo shojin adalci ko la jirman da kun anu kawai ala an la ta'adilu yadilu huwa aqrabu littaqwa e ji adalcin ga ta ba da su ya ci ko a nan gidi foro ga wala go sun gaskiya annabi ga alaikum bi sidiki ya go sun gaskiya fa inna sidika yadi lil bir ya bani gaskiya la go jaza lo bolo bolo wa inna sidika yadi wa inna bir yadi lil janna annabi ji foroga ya gugwa ya lokin kirki ta'awunu alal bir wa taqwa ya shungwa ya lokin kirki wala ta'awunu alal ismi wal udwan ya mai ga shungwa lokin dedeun ko annabi ji foroga fe dabiya annabi ga inna allaha hayla ya antawadu sai ji wa ya mi ga fe dabiya ko anabi ji foroga ya fiye tuware ya fiye tabo mu ya kuma shuh ya gabe bota ya gabe gwabe fahim na ma'ahalaka man kana kabla kuma shuh au kama ka ya bota bai gwabe nga zai ji bai kamiye ne na jihar halaka na gada wani kana nabi sallallahu alaihi aji ajwada nas annabi dai annabi ya tura ga zandondo wa aji ajwadu ma ya kunu fi ramadan ka kuma na annabi ya tura ga nan waya tayin ramadani wa aliga annabi da tabiya wangi shi mu wuta biya wangi shi wal adabil aliya da ladabi na latune annabi ji faro yanzu fulayun mudan kulli mu'minina yaqudu min absarihim wa yahfazu furujahum annabi ji faro ga yanzu fululi an-nazafatu min al-iman na zafatu da miniyan imanin ya zaga a giyan wujibe gwagware ya gulami ya wai gina sami la ga bismillah kul bi yamin ka gibe gwagwaro yi kul min malika waji daga nan so ba wannan ko anabi ke ji foro sai dai ga Allah ya zawo ya zaga gwalo ga gogo be gwagwaro ne ko sai lafun dunuma sai layin lukunta ta ma sai layin alaro wajikiyo fẹ́lẹ̀ ó mọ̀ fẹ́lẹ̀ ayé mú ya fẹ́lẹ̀ àmì sùn ìrìgẹ́ ìtọ́kí ní ọ̀fọ̀ ẹjú máa ìwájú bí gúúsù yóò mọ̀jú máa ti wájú wọn alákùnlé mọ̀tẹ́lì fẹ́lẹ̀ tó sẹ́lẹ̀ bá àlítà jù fẹ́ dájà tí yẹ ju adàbò pátá fataraka ummatahu ala mahajjati al anibi cha alumu ya ta ciye ya kwe goro na tiyana lailu ha kana hari ha ya shi wa gai mu lai ziyu an ha illa hali kun zan dudu a faki a sai zane gajin alkana wale babu na akidin alu sunnati wal jama'a ji unji akida bai imani kawai yankan aƙida, akida ceto kirki to tabiya wangi to adabu wangi shi inda ya ɓata daga filita ita fiye a kidin halusun na shi zama lauga da ake da salafa sabu da hadisi karshe ubo ya gwasu sallah a fefiye mu ko a fefi wiwi ma a fefin gema fe daɓiya ka fe jan asada ma fe ganga wangi fe tayagi ka fe gyara awu ma ka fe ji zina ma ka fe ji kaza ma ko sai da tabiya kirkin jake bilo tabiya wa bezu magwai ita ta yake wa mugu da nan ga aqidatu salaf ashabul hadith ko mani ne tilaka ta ni mutum da sashi wuce fin ne tilaka ta ni wo alibanatu sugura ya ibn batta suke da sashi wuce ce wa da karshe littafiyan aqidatul wasitiya ya sheku islam ibn taymiya zumbai na su kun fi bejigan mini ba wuya alusun na jo wato da ya goya za wafe oge egwu ya talaka wafe ogun ya kugi wafe oge alalli wagafe ji ara ahụ ma wafe ofan ya wangi wagafe ofan ara ahụ ma wafe oji kanzan wafe oji kanzan wafe oji nafila wafe bata ụlọ wuce ya mun da fi karshen wato yana kwanan da mini ba wuyan alusunna ya bugu za a sai fife gan wuli da tauri fi jigar rububiya ulugiya asma wa sifati wa wani fi kwata ku su gwaja ga ogai gbayi gila mitu sunan gwaliyan da lwa fasara la zalika ummatuhu e ce ba wannan maluma na bi da ta ce wa allazi na zane shi istajabu lillahi wa rasuli na shi yayi ya sako bai tuci wina na so shi istajabu lillahi wa rasuli za da akum lima yuhyikum hmm. wa hum khiratul khalqi sannan ga zai da alkhair ga min ya alita jona min as-sahabati wa tabi'in min ya sabi da bi tabi'un ji wallazina tabauhum bi ihsan min mai zai lami tabi bulu bulu ne ga mala alim sa'atin ga khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum zai na karnu yawi kan ganci zai zai wa mai shakin rasu da nin ba ni ma ta bayyana lahulhuda wa ya taɓa ya gara sabbin lumini na wallahi ma ta wallawa nisɗaya na muhuro sa'ad tsira. wa mai shakin rasu zan gaji mafifici nin ba ni ma ta bayyana lahulhuda bayanan babatu layuwa na wa ya taɓa na je ya luna lumini jihar nan na wallahi ma ta wallahi na muhuro sa'ad ma ko hadisi ma dabi lugwa a zane ji fahimta iri na wayala daga aya na ko hadisi na wani shi wazo wajen gane ako al'ilmu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatuhum ulul irfani ilimi sai ci ga anabi ga sahabe ga yabon zaide ilimi zaide ke zaide ilimi na gada wani sabilin muminina gada wani ko gane ako ko amsalu ahli ilmi fina tariqatan wa aghzaruhum ilman muqimun ala al-athar al-imam Abu al-Qasim az-Zinjani ga wa amsalu ahli ilmi so ci gojo gafara ga zai gega a ci mun wancin ga yace mai yacin wagan wace ma sanye na tsakaniyar manjo na ilimin madafin ganin gai muqimun alal asar da je lami mitu asaru hadisi gangan bi asaru ya sabi an nabi sallallahu alaihi wasallam gane ko qamu bi shari'atihi ajma ku yi gini ladan jije emilatu shari'a ne bumudu wata tamassaku bi sunnati a ci magwa su sunna ya nabi ya zulagu su sunna nabi ga ga zago wa in tuti'u ta ta ya ga mitu ne da ya ga gagwa wa mai yuti rasula faqad ata Allah dan ngam tutu cin da na mitu ce tare da wannan annabi ga kullu ummati yadkhuluna aljannata liman bata da aljanna illa man abata zai gane wannan a ga annabi da ne ba annabi ga man ata ani dakhala aljannata ana ga mutumi na da aljanna wa man asani faqad aba annabi ga alim bana da nauta ga Nafo, e bogo ba wa anabi mun je gan ba wa zai nin dondo e ga anabi mun je ga e ga zan doro na ji anabi anan anabi ga tu fiyo a mai wa ga yi la imani ji da anabi e bona no ga ci e imani ji da anabi e kabaro man nabi yuka a ga ya ce imani ji da anabi ya fa alkiyami ma za a je mutumul mursalin sakwa anabi na tumbo ci maji imani bayanan ko jankala ga ce ta ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka e bugo amitu anabi e ga manga le ga anabi ba kala bitu ga man ma amitu ga anabi tabi ma unzila ilaykum min rabbikum sai e mu na ci mai daga ba to yace bune e ga maza bi ga le ga anabi ba ga maza bi cici kai ma maliki aje ga wani daga ne to ga ga wajen cin ko imamu abu hanifa to abu to shafi to amir ibn hanbali to dawud ibn ali az-zahiri ajira da ta ci abu na jin ga ga ibn wa ga ci shoce mutu su ga sunna annabi na a su ga ga wajen hacin ko idza sa al-hadisu fa huwa mazhabi hmm. man da sai sai ci nan a yi zaji ga ja a tu ga ya ga mali ga nabi ba na je manji masu ma sheyi maji masu ma maza ba maji masu ma na a cimici a ga kullu bani adam khata bani adam mun da bici ciwo wa khairul ina. attawabuna zai maji alkhairi ganin zai je ji tuba nan zai ci bici nan na gai zai je ji tuba nan ya bago a ga zamu ci cewa lamiya tuga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atun za naji fi ya zana tu fi ne annabi muhammad na make lagawa kewa wa ke jikatu wala fahimta yamman kirkishi wace wasa ya ina asisto na ya kuyo ko daga kungiya daga kungiya ga aligan annabi muhammadu ba ni mato kungiya ne wasu wala tafarraku ga gbe-gbe wa ta su da abdullahi jami'an wala tafarraku ne to ta asubanci ta ga ni manyan yelo biyan an ni kungiyar yelo biyan an ni zafi yelo biyan yanda mali ba wa ni ba a ga wuce cici yanda un la ci biyan sai e yi rinna shi ci gika e kobwa sai bai yi ne an yi manyan mai lobe nga magoyan yau ulebule ba to wa ga ka an yi shi yi ya lobe yau ulebule ba ya e gwami da alando ne ga ganin ganga wale kawun gayi zane wayan da wani bebe gaskiya yau ago alkiburu baturul haƙƙi wa gwamnatin nas kawun gayi zane wayan ne ga waga yi jiwa bai kafin da ilimin da ya dole ne ga la gaskiya biyu wa ma ci bicho ago wani yana ko na magayi kiyo na magayi na magayi al'inki ya dubi al'inci ba wuyo Allah kiyaye mu gama na da riwayatul akabir anil asagir yin riwayatul akabir anil afagiri riwayan zamanci kawai daga ba za su kenyo manya shi na a mai yi makaranta da jihar yi suna shi na manja na manja ji katu mai yi makaranta ne to al bukari al-bukhari jihu da al-imam tirmidhi al wa al-imam tirmidhi amma riwaya shi ta ba limamu turmizi da limamu bukari biya limamu bukari cin guji a limamu turmizi har tuba bu na kano ci a limamu turmizi hajji ga riwaya na tun ba biya ba da hannun a haza wa ni muhammadu bin ismail muhammadu bin ismail bin wudi yau a da riwayatul abai anil abinai. riwaya shi yin babba shi daga bayan egisho ebe buga wale ga ajiye ne a manu ne ya ci ne ziya da gwaji ne biyu Allah ya samu dace wa addu alaiha bin nawajib amma amma gwasu da yake kokoro in ga annabi ga alaikum bi sunnati ya gwasu sunna ni wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin addu alaiha bin nawajib da gwasu da yake kokoro ko wa gwasu sunna annabi عقيدة تبع عقيدة وعبادة تبع عبادة وقلقا وادب وأدبا تلدبيع ولقباتا نجاق فيكيو سنة يا نبي صلى الله عليه وسلم بوا النبي ان جنرال فصاروا هم الطائفة فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق تانيتشي a cafe zane ji a gaghị ta ifa jama'a ji a kunkiya ba ta ce gaskiyo bai ba wina zahiri na magala tuna in ga dogon Allah su ba a nabi sallallahu alaihi wasallam ga ta zalu ta ifa tun mace zahiri na lal haqqi ta ifa na ja ɗe ce gaskiyo mina alumu ban a kunkiya ba a dabo la yadru man khalafan wala man khadha lahum hatta ya ce amru lahi wa hum kazalika da ja fankiya aluwa nan zai ja bana ba na alagusawa zai je waga jinajin alagusawa ga alfirkatun najiya a ta'ifatu almansuro alimamu ahmad ibn hanbali magan in lam yakunu ashabul hadisi faman kaga hajin ashabul hadisi ta zai ji a ingancin. la yadurru man khazalahum aw khalafa ta ya ce amul Allah ta'ala wa hum ala zalik nan walillahi alhamd shaykhu taymin gayyi je wasu ko ala asarihim sa'irun bicin zanda zanda ya ye da zabiyo wata bi sabila man anaba ilayya ami ya ko zai ji bai ba su nan cinan itabi'u wala tabtaji'u ya mitu daga tsabidiya mu ko imam malik wallan yusli akhiru hadhihi umma la ma sala bi awalu in a karshen al'umman nan waja sai na laza in la fari ta gina hmm? in ma na kiyo amitu in zai mafari mun ci shi wa bi siratihim al mu'ayyada bil kitabi wa sunnati muftadun yin zanda ya zaun ce bai tari ya ji mana hidaya da zuma tun daga alkur'ani ga sunne na ngayi sayo sayo wale fahimta alkur'ani ga sunne ta ci yana sa'adu bai tabi wani bai tabi bi ne gajin fahimta na na kulu zalika yi gan naga ta haddusan dini a macin layi ta laibu da yi gaga ya ce ni mana sakwajin yi nan ko fa amma bin a macin rabbika fa haddis kun jigan waje farijan allah kiyaye mu wa bayanin lima yajibu an kuna alayhi kullu mu'min da bayani na waje wajibin wa mu'minin dondo mutana a Sheikh Muhammad ibn salil usaini inda Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Bazi inda Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani da wutan nan adamin man koyar sunna jo zamani ne ne sai ci guyan wajen gafara mm-hmm. wa nas'alullaha yaba bi ce. an yi sabbita na sai ci ya bi cikin bi wa ikhwanana lil muslimin bi na shi muslimina bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah da al qawli sabiti ijoran bi to al qiyami yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa an yahaba lana minhu rahmatan sai ci mu yayi rama inna huwa al wahhab ga yasu ne tarana rama yace ci amma yan doro kishi sai ta yi da aljanna wali amiyati hadha almawdu' rabon muhimmanci ya mawdu'i na nama wa tafarruqi ahwa'il khalqi fihi da gigana alitaja ya tunye gbanyen alitaja ga kirkire ciwo ne a sha yadda a sha ba wuga cici ede zai jile ba wuce ba na wamma wajen na li aktarihim min ahadi dokunan duwa alitaja a sha alikawali na jiga a jibuta ya tsoye cina waje da aka kafirin in to sai aksara man fil ardi yudillu ka an sabilillah za bi tudo kunu do alita ne cikin mana a ga wani ke kwanto ci ruwa sun majal naka la shari'atin min al-amri fattabiya yau la ta ce ya goro da na mitu wala tattabi'a wa allazina alamu da yaje ilimi akwaji ya ga la mitu to mamu fa in lam yastajibu laka kaga an gogan waya fa lam anna ma yattabi'una ga doga tuye ma nga elami to wa man adallu ta ba hawa bi ghairi hudan min Allah ila dabbo na gin kun da gun majin ba wude daga ba ya ci bona ha ga malai zagaman wacce mina zamani mu faro ga alhamdulillah zai ji Allah ya Allah waka mi je bosu kone fiye gbaye wa da mi haji ri min ga Allah wa tahawi bi sahibi ha fi nari ya fiye gban wala za lalwa sai za bi gaman wacce ga bi gomi bi oyi ga a ngai mi ti ga biyoyi wace ta jo ga mi ga waji wa mi tumi wa magami gima mi ga mi tuwe ngo sai ci to ande bobo tun bi adini ni man jahala o garo dalil khusumati aksara tanakul tana dinin ga mi ga wai gozo no afi mu muza ai mi tu gaskiya ga be tun yegbe no diga na ko wa le ge da da bana alle ganna ba da akida ya ni mu ba wa ni mu du bana dan mu caje jamiya dan mu caje mutazila ko dan caje qadariyu dan caje jabriyu dan caje khawariju dan caje murji'a zan caja salimiya zan caja mansuriya zan caja tijaniya zan caja hajjar kadiriya zan caja taiforiya zan ci rafida zan caja zaidiya zan caja ismailiya zan caja batiniya zan ci sulaimaniya da makamancinsu ba ta zanne ale ba wuya a sa a sallan ba imma jegi imma dan ebogo a hababtu an ne a ga yabo ne da jahiliya ba shi suka tsakanin daji na gaye wa nari'i wa maktalaftun fi min shayin fa hukumuhu ilallah yana ga da cin lebanin hukunci wuki su kuga cibo fahimta na za a tumfi shayin farudu ilallahi war rasul wa qila na rudu ilallahi amrakum idza ma tanaza'tum ju min al-gharar wa qila na ga rudu ilallahi amrakum ya ga lashe babbe tun sai ce iza ma a litanji tan al-gharar ya ga da tanazu ya ga da cin ne bai cin lamarin da cin bai le gagwa daga alaka a hababtu wa ana tuba la sabili liktisari muluka bakurogin aqidata na aqida yayi aqidata ahli sunnati wa jamaa aqida ahli sunnati wa jamaa wa hiya ngai al iman billah iman jiba tsuci wa malaikati ya malaika wuji wa kutubihi da litafi shi ya buyi wa rusulihi ya tuci shi wal yawmil akhir ya fali kiyami wal qadari ya qaddara khairihi al khairu wa sharrihi da sharrihi a shawale babon shekhu sheikh wa aqidata aqida ka to Ali sunnati wal jamaa ya daga de gangan do tun jibe ga ni nu gan umale na fili ita na ju kan ya kido ne balin wali ago ga zawon chaka chaka ga mana sun ta manduci a sheikh abdul aziz ibn baz wai mu to kam fi nu kan aqida nan min yubo yugan al aqidatu sahiha wa ma yudaduha a sheikh abubakar mamudu gumi mutane ta ta aqida kama ga al aqidatu sahiha bi muwafaqati ash-shari'a a sheik mamuri nasiru dini al'albani rahimahullahu ta'ala suke kalita ta kai damar a tauhidu a wanan wajen gani hako don gani bi sharin yana alaƙilata ta hawiya na al'albani jirai. da littafin da ci shekul islami ibn taimiyan kalita fiye cin aƙidar alwasitiyya alhamawiyya a tadammuriyya daro da ardu laqli wal naqli min haji suna da makamancin su ibn qayyim babu ya yi tuwa kai tuma wa jushi islamiyya ya ga ya janna mun ka hada ruwa ila biladi ala farah general aqida al sunna mun ka al kafir shafiya fil intisar lil firqati najiya raddi jiya jahmiya joma mun ka as-sawa'iq al mursala yani ta tin doci shi a ci amman a feji bi mai ilimi a kida kaka kayan alimamu shaukani wancan kayan umar alamiru sana'ani suke kayan umar tafiru kaji? an adranil ilhad alimamu shaukani ya tuhaf fi mazhabi salaf siddiq hassan khan suke kan littafin aqida wancan maqasus samar fi bayan aqidati alil asar wani littafin addinu alhalifi. a sheik muhammad ibn abdul wahab in ka aqidatul imam muhammad ibn abdul wahab ko risalatin ila al-qasim dai mai litafin da ci al-miqrizi suke kai mu mata jiridu tauhidil mufid wallahu a'lam sa'ilan Allah ta'ala ganwe ba ga ce an yadda ala zalika khalisan li waji ce ce lu walita nan kanin kaka ba ce ce muwafiqan li mardatihi nudi daidai gani bi yadda yanzu ya ce na fi an li ibadihi lufi yana ga fi amfani ya wuce shi na wale manyan sun na ji e ji mura'atu ya ikhlas ce ci gun ibe ji buwadiya ya ce ci gun ibe ji buwadiya wai ce ci lugu ga yi ji ya ce ya bane kai za ji e ya ci buwa ya ya mi gada gagbani wa ale yare wa ale lada yare za yau kadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa haba'an mansura man ka ko yarju liqa rabbi amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada annabi ga khofu ma khafa alaykum ashirkul asghar yana ne yasda ne ganin shirka ci tangi a ke shirka ci tangi ne annabi ga arriya jibwaliyaye mun ji ga zakarta bai ba ga mutum ya kama kawai ba a zan wucin wuyan kayan mu ko ga gaskiya za ka zai fati ba wancan kai bayani ya gofi ba wancan iya eh, wani littafi iya eh, haba mana kawaki ne mu ga mu ga zando ru konde mu miyan ko zando ga miya cin shan gole yanne fata wa dikiyo mai ba fi ikhlasu sai ci mu duba mu lufiye na sai ci ga da jibe ina mu lufiye eh, ne ga amfan labiya wuji na e bona shawale e katolita fi kamini wai wakiyo wajin bayani e boye ne matsayi ya ci ga gano ce wannan zangi ma je bawo ya ce ne da jadi can ne ba ya ci wani ko umulufiyan ya amfani ya jama'ashi muke ulufiyarsa da katun jariyar ilimin yin bi biyu ilimi ne da jadi amfani kawai gaji ajali na insha Allah ta ne ya kafin ya wannan ba ne gajin jade na ce ci aladu ya ba ne mai gaci bici na ce ci fabi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh